To masu sauraronmu barkan ku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Barkan ku da sake shigowa wannan tasha tamu. Tashar da take bi lunguna da sako a nan gida Najeriya domin samu ko rahotanni masu hanci da kuma inganci. Wasu lokutan ma har da kasashen namu na ƙetare. To masu mu kowa dai ya san irin barin wuta da take barkewa a ƙasar nan ta Sudan dangane da rikici da ya barke a tsakanin sojin nan guda biyu. kuma in ba za ku manta ba dai a yan kwanakin nan sarki ko kuma mace shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum ya fito ya faɗi wasu sharrika da Yahudawa ke ƙara a Afirka ma gaba gabaki ɗaya. sai ga shi a yanzu kuma za mu kawo muku wasu abubuwa ɗaya guda bakwai da aka cimma yarjejeniyar su a kansu akan rikicin na sudan to masu sauran mu domin jin cikakken rahoton namu da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku tara zaman ku tsab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 da amurka suka shiga tsakanin sojin sudan da kuma dakarun gaggawa na rsf don haka za a ci gaba da nufin kula yarjejeniyar tsagaita wuta na kusan kwanaki goma don sauƙaƙa ayyukan jin kai da isar da kayayyakin jin kai cikin aminci da kuma janyewa sojoji daga asibitoci haka nan za a ci gaba da tattaunawar don kawo ƙarshen tashin hankalin gabaki ɗaya sannan kuma yanzu masu tsarin mu kamar yadda muka faɗa muku tun farko yanzu za mu kawo muku abubuwa bakwai da ke kunshe cikin yarjejeniyar wanda aka yanke ta a birnin jidda da nufin ka kuma ka kare rayukan fararen hula da kuma ayyukan jin kai abu na farko dai akwai fifita bayar da kariya na jin daɗin fararen hula a koyaushe tare da kuma ba su damar wucewa cikin aminci a yankunan da faɗan ya shafa haka tsalikin tattaunawa na biyu an samu yarjejeniyar mutunta haƙoƙin ɗan adam da dokokin ƙasa da ƙasa da suka wajabta bambance tsakanin fararen hula da kuma sojoji da rashin amfani da farar hula a matsayin garkuwa da kuma mutunta cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu haka zalika na uku an ce a bari a ci gaba da manyan ayyukan jin kai ba tare da hana musu ruwa gudu ba kuma tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ma'aikatan agaji ta kare ma'aikatan jin kai da rashin tsoma baki a ayyukansu. kazalika a yarjejeniya ta hudu an samu alkawarin kare mutunta dokokin jin kai na duniya baki ɗaya, sannan na biyar kuma ba a bada damar masu aikin da suke da suka dace domin ɗaukar duk matakan da ake bukata don binne matattuta da kuma haɗin gwiwar hukumomin da abin ya shafa. shida akwai tabbatar da cewa duk mutanen da ke aiki a ƙarƙashin umarnin sojojin da rsf sun bi dokar bada agaji ta duniya baki ɗaya sannan na ƙarshe akwai fifikon tattaunawa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na gajeren lokaci domin sauka isar da agajin gaggawa da dawowar muhimman ayyuka da kuma faɗa tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin fadan da aka fara dai a watan jiya tsakanin babban hafsan sojan kasar wato janar abul fatai al da kuma shugaban mataimakinsa wato muhammad hamdan dogla wanda ke jagoranta kungiyar ta rsf ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 750 a kasar ta sudan rikicin da aka fara a ranar 15 ga watan afrilu ya kuma sanya dubban ɗaruruwan mutane tserewa daga gidajensu inda adadin mutanen da ke gudun hijira a sudan ya ninka fiye da ninki biyu cikon mako guda ya haura dubu ɗari bakwai in majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa ƙarin mutane miliyan biyar za su buƙaci agajin gaggawa a cikin ƙasar sudan wasu dubu kuma ɗari takwas da sittin